Nous sommes à la unième fois chez le chef de l'État. Nous convoque Sarkin murya mai martaba mutari Musa kenan jim kaɗan bayan kammala ganawar da ta haɗa sarakuna da mukarraban CNSP a fadar shugaban ƙasar Nijar inda aka tantauna batutuwan da suka shafi tafiyar ƙasa. et pour la sauvegarde de notre pays. Zaman wanda ya gudana kwanaki kaɗan bayan da shugaban Nijar Janar Abdurrahman Chani a wata hira da kafafen gwamnati ya zargi wasu ƙasashen yammacin Afirka da manyan ƙasashen yammacin duniya musamman Faransa da yunkurin haddasa hargitsi a ƙasar. ta kasance wani lokaci na yi wa shugabannin al'umma wato sarakunan gargajiya bayani dangane da yanayin da ƙasa ke ciki a fannonin da suka hada da rayuwar al'umma siyasa da sha'anin tsaro kamar yadda mai martaba sarkin tsibirin gobir maradi sultan abdu bala marafa ya yi karin bayani to alhamdulillahi dama mun sani amma mun ƙara sani sau da akwai abubuwa da yawa da can ba su da ba samun haskensu ba amma yanzu duka mun san kowane ne ko ne ke kawo taya a gulu cikin milikin ga namu na Nijar. Sarakunan sun jaddada aniyar ci gaba da ba da gudunmuwar da ta dace don ganin an tunkari kalubalen tsaron da ƙasa ke fuskanta a halin yanzu. Mu sarakuna na Nijar 'yan Allah ya yarda mu da kitar talakawa idanunmu za mu ƙara buɗe su duk abin da ke akwai za mu tashi tsayen daka insha Allahu da malaman mu duk inda adabin malami yana ƙarƙashin wata sarauta ta Nijar. mu yi amfani da kowa da kowa mu roƙi Allah Allah na kowa ne za mu kai kokenmu wurin shi to koya za a kwatanta tasirin gudunmuwar sarakuna wajen magance matsalolin tsaro Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Shi dai sanin kowa ne cewa su sarakunan na gargajiya ka ɗauki katsina ko ka ɗauki gobir ko ka ɗauki cikin dandi wajen uh, birnin kebbi yalu ka ɗauki difa da sauransu duka sarakunan iri ɗaya ne ko kuma famili guda ne tura mulkin mallaka su karaba su sarakunan saboda asalin da suke da da sanin wurin da suke da da tarihin da suke da na wurin suna da rawa da suke iya taka muhimmiya bisa islahi na al'umma duk da ke ƙungiyoyin masu barazana da matsalolin tsaron ba su sauraron su hasali ma an ga suna sace su amma suna kashe su irin abin da suka faru ga sarkin gobir na isa sa su ciki wani abu ne wanda yana iya taimakawa wajen Uh, islahi na al'umma ko bangarorin biyu na na iyaka. A baya shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdulrahman Chani ya gana da malamai magada annabawa domin an karar da su cewa ƙasa na buƙatar addu'o'i a ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka a sami mafitar matsalolin da ake fuskanta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.